ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون abin da ke wurinku ya ku mutane na dukiya da jin daɗi da ni'imomi mai ƙarewa ne duk yawansa abin da ke wurin Allah na sakamako kuwa mai wanzuwa ne to ta yaya za ku fifita mai karewa akan mai dawama lalle da sannu za mu saka wa waɗanda suka yi haƙuri akan alƙawarransu ba su karya su ba da sakamako wanda ya fi abin da suka kasance suna aikatawa na ayyukan biyayya za mu saka masu bisa kyakkyawa ɗaya da lada goma irinta zuwa ninki ɗari bakwai zuwa ninkin ba ninkin masu yawa.